masallaci akwai kuma saƙon kwafin alkur'ani 40 daga mai girma gwamna wannan kuma ɗan wace yana son malam ya taimaka mai da addu'a kan wata sata da aka yi musu allah ya tona asirin wanda ya musu satin wannan kuma yana son malam ya ja kunnen iyayen da ke kai ɗiyansu a jami'a ba tare da aure ba kasancewar fitintunin da aka tare da yin hakan sannan tambayar shi ta biyu ya ce malam game da hadisin da ke cikin bulugul maram na muminan da ba sa zuwa asibiti kuma ba sa shan magani yana son karin bayani allah ya saka da alkhairi kuma wannan da aka yi masata allah ya sa ya gane abin da aka sace masa in allah ya sa bai gane ba kuma allah ya maye masa fiye da abin da aka sace masa ah, magana akan jami'a babu shakka fitintunun jami'o'i a fili suke a ƙasan nan da ma wajen ƙasan nan don haka ina kira ga uwaye su yi ƙoƙari idan suna so yaran su yi karatu mazansu da matansu a yi masu aure kafin su je jami'a bayan kuma an ƙara jami'a ana ganin fitintunun abin da ke faruwa a wajen sabis a haɗa ka da wata arniya cikin ɗaki guda wurin wankanku guda wani lokaci ma ta zo ta yi wanka tsirara waje wajen ɗaki kana kallon tana kallon ka ba abin da ya dame ta kaga irin wannan ko da akwai takawa to wani lokaci shedan na irin jayen mutum domin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani matashi ya zo ya ce ya ka kai man izinin je yin zina to auna kai zamaninka da wancan zamanin yaro ne matashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sahabai suka taso kan shi kai kai yaya dan me suna faɗa annabi ce a ku kyale shi sai annabi ce masa kana so ai da mahaifiyarka ya ce Allah kiya shi ne Allah tsare ni diyar kafa Allah kiya shi ne Allah tsare ni ƙauna kafa gwaggon kafa duk yana faɗin haka ƙarshe sai annabi ɗora hannun shi akan kirjin shi ya mai addu'a هيك اللهم طهر قلبه واحسن فرجه اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحسن فرجه هيك يا الله غفر ذنبي وانا ما تاش كسلك يا زوجيسا فكما كاري مسا فرجنسا كينا فكاغا اكوي شاوا da haka annabi ya umarci matasa da yin aure lakin ina ba da shawara ga mahaifa huwaye maga isar a dinga ƙoƙarin yi wa yaro aure kafin ya je jami'a domin a kare shi a kare kuma al'umma daga aukuwar fasadi da barna a bayan ƙasa kuna gaida abubuwa suke ta faruwa kujera ma ga kujera ga kujerar mace wata ma rashin kunya kan cin yanka za ta zauna ta kai mala'ika ne ka kai ba mala'ika ba ne to ba a samu tsoron allah mai tsanani ba sai ga yara sun lalace da aka ji tsoron Allah in akwai hali a yi wa yara aure kafin su tafi jami'a maza ne ko mata magana hadisin muminan da ba sa zuwa asibiti lallai annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa an gwada mai hoton tashi alkiyama cikin abubuwan da ya gani ya ga wani annabi na tare da mutum ɗai shi kaɗai bi cikin al'umma ta wani annabi na da mutum biyu wani annabi da mutum uku wani annabi da mutum goma wani annabi ma bai tare da kowa duk al'umma ta ba wanda ya bi shi ya ce ina ina kallon yadda ake tashi alkiyama sai na ga al'umma ta darkako ga sunan duk inda ka duwa su ne sai na tsammanin al'umma ta ce ta ce a'a al'umma musa ce musa ne da bani isra'ila ina nan kuma sai na ga wata al'umma lunkin balunkin waccan ko ina mutane ne za ka ce mata ina al'umma ka ce cikinsu akwai mutum dubu saba'in da zai shiga aljanna ba hisabi ba bincike ba hisabi ba azaba to shine aka tambaya annabi su waye sai ce su ne wanda ba su camfi sannan ba su la kuma ladina yastarquna wala su ne wa'anda ba su kuma ladina ta tayyaruna kuma ladina la ta tayyaruna yace su ne wanda ba su camfi wala yaktawuna ba su lalas wala yastarquna ba su neman kuma a yi masu rukiya wa ala mai tawakkalo kuma suna dogara ga ubangijinsu wato ba su magani cewa ba su magani tawakkulin su ne ya kai su ga haka karfin tawakkuli ba dan nuna cewa yin magani laifi ba ne domin annabi ya yi magani ga kanshi ya yi ma wani shi magani ya makan shi tofi an yi mashi sannan shi kuma ya yi wa wasu in bai da lafiya kan yi to ikan tufa kula zai ya shafe jikin shi in bai iyawa rashin lafiya ta yi nauyi sai aisha ta yi masa shi kuma ya taba yana yi ma hasan da husaini kaga shi ba laifi ba ne amma wanda ya ƙi kuma yake da tawakkuli ga allah cewa shi ke warkarwa to yana da wancan sakamako amma ba wai hadithin na nuna ka a yi magani ba ne hadithai da dama sun nuna a yi magani annabi ya ce ku yi magani ya ku bayan allah da hadithin bai nuna shin yin magani bai kuma nuna cewa magani yin magani laifi ne illa dai wa'ancan sun kai gaba su yi don tawakkulinsu wannan yasa suka kai ga wancan matsayi da kuka ji sannan ya ce hukuncin wanda ke bada maganin zubar da ciki ko kisa da kuma hukuncin wanda ya sha magani ya yi sanadiyar mutuwa shi na farko dai zubar da ciki idan ya kai ɗa to kisan kai ne in bai kai ɗa ba ba ka halicce shi ba to wannan haramci ne laifi ne bai kai hukuncin kisa ba amma in an fara halittar shi aka zubar da shi to an kisan kai duk laifin da ke kan wanda ya kisan kai yana kan wanda ya zubar da ciki wanda aka fara halitta amma shan magani mutum ya mutu in ba ya san na mutuwa ba ne ya sha ya sha ne don neman waraka wani ana fata allah ya ji kanshi mashi rahama amma in ya san wannan maganin na mutuwa ne wannan guba ne ya sha to manzo Allah ya ce duk wanda ya sha wani abu na guba ya mutu to za a mai azaba da wannan guba gobe kiyama to ne shine sakamakon da ya kashe kanshi da gangar wanda ce ala gafarta malam shin ko ya halatta cewar karshen zamani wani zai rusa ka'aba har ya zama ana zuwa aikin hajji ba tare da ginin ka'aba ba shin ko za a sake gina ta bayan haka a'a ba a sake gina ta bayan haka lalla hadith ya zo ingantacce na cikin bukhari annabi ya ce wani bakin mutum gajeri daga kasar yemen daga kasar habasha kasar ethiopia shi zai zo ya rushe ka'aba dama wannan ana dab da tashin alkiyama ne da ba za a sake gina ta ba annabi ya ce zai zo ya mata ya mai da ta duci duci ya ruguje ta ya mai da ta duci duci ɗai ɗai annabi ce kamar gashi ina kallon shi yanzu kamar ina kallon shi lalle wannan hadisi na cikin bukhari kuma wannan zai faru ne dab da tashin alkiyama daga faruwa wanda zuwa tashi alkiyama dan abu ne kaɗan wanda ce yana neman karin bayani akan shirka wanda ya shirka da Allah amma ya tuba ya hukuncin ibadar da yi can baya lokacin da yana shirka idan mutum ya riga yi ridda ta da gangan to ayyukansa sun rushe gaba ɗai in ya dawo musulunta ayyuka za su dawo ko ku zai gina sababbi ne abin na sani malamai suna magana biyu ban kuma san da a daidai ba a cikinsu amma shirka da mutane suke yi da jahilci irin wa'annan ana fatar in suka gane su wanzu akan sauran ayyukansu na can baya domin Allah bai kama mutum da abin da ya bai sani ba amma kunna na hatta na ba'ata rasula wanda ce yana neman ƙarin bayani game da yin sallar nafila raka'a hudu ko shida ko takwas sallama guda ya ce malam in yayi haka ya yin haka ya zo ga sunna kwarai ko ya zo ga sunna a cikin bukhari da muslim annabi kai raka'a hudu da sallama daya bai zauna sai a raka'a ta karshe a sauran littattafan sunna annabi kan yi raka'a takwas sai raka'a ta takwas zai zauna ya ta yaya sallama wani lokaci zai shidda jere ko takwas jere ko goma jere duk wani ya tabbata annabi na yi yasa ce mu limamin mu nan mu dan guda wata rana nan masallaci mu raya wannan sunna sannan ce ko ya halatta mutum ya roki Allah da Hausa a cikin sujuda malamin mu Abdulhabu bin Abdullah Kano ya ce na halatta wannan shi kuma ce algafarta malam shin ko gaskiya ne hadisi ya inganta cewa ranar kiyama Allah zai umarci annabi da ya ware mutum dubu cikin al'ummar shi kuma daga cikinsu mutum ɗaya ne kawai zai shiga aljanna bai eh, tabbas ya inganta lalle gobe kiyama za a umarci annabi sallallahu alaihi da ya ware ɗan wuta sai ce su nawa ne sai a ce duk cikin mutum dubu ka ware 999 su ne rabon wuta guda ne dan aljanna hadisu na cikin bukhari hankalin sahaba annabi ya tashi shi ta ya yi gudanta inda duk cikin dubu za a ware 999 su ne 'yan wuta guda ne dan aljanna to wane dan aljanna ne sai annabi ce hankalinku ya kwanta hankalinku ya kwanta 999 cikin ya juje da juje ne guda cikinku ya ce domin yawansu yawansu idan an auna shi da yawanku to kamar farin sa ne wanda ke da digon fari yake da digon baki a jikin shi ko kuma bakin sa wanda ke da digon fari a jikin shi to yan auna yawan ku da yawan su kamar haka ne da haka sai an kare shiga aljanna gaba ɗai su suna nan ba su kare ba suna karkada su zuwa wuta da ka ce ku yi bushara bari ma an gaya kuna da wannan daɗi annabi sallallahu alaihi ya ce duk al'ummata 'yan aljanna ne ya kowane annabi sashen al'ummatai suna wuta sashi suna aljanna sai ni duk al'ummata suna aljanna duk wanda ya mutu da laifi komi girmansa komi yawansa inda bai kai shirka ba ba zai dawo cikin wuta ba ko da ya shiga wuta wani ma za a ce an yashi maka shiga aljanna wani kuma a mai azaba sannan a fitar da shi daga azaba kai shi aljanna to shine ma'anar cewa duk al'umma za su shiga aljanna ko da ai masa azaba inda sun mutu da imani akan tauhidi ba shirka to za su shiga aljanna komai dadewa to shine ma'anar cewa duk al'umma za su shiga aljanna dan haka wannan hadisi na cikin bukhari tabbas wanda ya ce za a ware mutum 999 wuta guda aljanna amma annabi ya faɗi 999 cikin ya ajuji da majuja ne Allah ya kare da ansar wannan tambaya ce kuma za mu dasa aya a wannan tafsirin alkur'ani mai girma na yau da kan zo muku daga masallacin juma'a na sahaba da ke shayar samarin gusau wanda babban limamin masallacin a sai da ali mai kwano gusau ke gabatarwa tare da majabakinsa malam bashir muhammad ali mai kwano sai kuma gobe idan allah kai mu za mu dora inda maha kwana amma kafin nan a madadin bawan Allah da ke daukar nauyin ka muku wannan tafsiri duka duka nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah